rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas manzon Allah sallallahu Alaihi daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun littafin khuluqul mu'min kuma idan ba manta ba muna cikin hali na ashirin da shida cikin halayen mumini da malan ya kawo a wannan littafi shine hali na adabul hadith ladabi na magana ɗabi'a ta magana kuma malan yana ci gaba da kawo mana wasu cututtuka da suke shafan harshe wanda har mun kawo cuta ta ashirin da ta goma sha bakwai ita ce cutar alkazib da malam ya kawo kuma mun ga eh, rabe-raben ƙarya da hukuncin ƙarya da wuraren da shari'a ta ba da dama mutum zai iya yin ƙarya wannan duk mun ambata wajen yaƙi wajen sulhi tsakanin mutane da kuma zance tsakanin mata da miji ko miji da mata cikin abin da zai ƙara musu ƙauna da soyayya to yau za mu shiga na goma sha takwas cikin cututtukan da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan ladabi na magana shine malai ce alghiba giba yace wa hiya dhikruka akhaka bima yakrahu in kana fi shine ambatan dan uwanka da abin da baya so abin da yake ki in wannan abin akwai shi tattare da shi fa in lam yakun fi idan kuma abin da kake ambatan shi da shi babu ko ba gaskiya bane baya tattare da shi fa huwa buhtan wannan ana kiran shi buhtan kawai ƙarya ce mutum ya ƙirƙira ya jingina wa ɗan uwan nashi ƙala ta'ala Allah ta'ala yace wala yaghtab ba'dukum ba'da wato kada sashen ku yayi giba yayi da sashe to amma za mu buƙaci mu ga maganganun wasu malamai game da abin da ake nufi da giba ibnu attin yake cewa abin da ake nufi da giba shine zikrul mar'i bima yakrahuhu bi zahri al-ghaibi shine ambatan mutum da abin da baya so a bayan gidan shi yace wannan shi ake kira giba zikrul mar'i bima yakrahuhu bi dhahri gaibi ambatan mutum da abinda baya so a bayan idan shi alimamul imam jawhari kuma cikin littafin Asiha shi cewa abinda ake nufi da giba أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه ييما جنا أبايا ونمتندا الأمر شعرفيك كوكاية سوى أسير شعرفيك to ka yi magana a bayan shi a bayan idan shi alhali Allah ya rufa mishi asiri bima ya gummuhu da wani abin da zai ɓata mishi rai ba zai ji daɗi ba zai yi fushi lausami a huda zai ji wannan abu abin zai dame shi in ka na sidiƙan idan abin da ka ambata a bayan idan shi nan gaskiya ne sun miya ribatan wannan ana kiran shi giba in ma da gaske ne fa kenan wa in kana kadhiban idan kuma ya zamto ƙarya ne summiya buhtanan ana kiran shi buhtan kamar yadda dai malam ya kawo a cikin nan cikin khuluqul mu'min yace fa in ka fa in lam yakun fihi fa huwa buhtan al-imam al-munawi shi da littafin faidul qadir da ya zo bayyana ma'anar giba sai yake cewa hiya zikrul aibi bi zahril ghaibi shine ambatan aibi a bayan ido bi lafzin da lafazi au isharatin ko kuma da ishara au muhakatin ko ta hanyar kwaikwayo kaga kenan ita gibar yadda ma ake tsammani ba wai sai da furiki kawai ba mutum zai iya furtawa da lafazi ko kuma an yi magana ya ishara ko an kawo sunan wani ko wata magana a kan shi ba zai furiki ba amma sai wata ishara da suke nuna yi da shi aibanta shi to wannan ma ana kiranta giba au muhakatin ko kuma a bayan gidan shi kawai karka ambato karka kwaikwayon magana shi da take nuna ƙasƙanci ko tawaya ko na aibi wannan ita ake kira giba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa abinda ake nufi da giba zikruka akhaka bima yakra ambatan dan uwanka da abinda baya so Abin da yake kyama baya ƙauna. wannan ita ce giba kafin mu je gabar da malam ya kawo domin kai tsaye malam yana kawo wannan ayar wala ta ba'dukum baba kawai sai ya tafi kawo wuraren da ya halatta a giba babu laifi idan mutum ya yi da wani ko ya ambaci wani da wani aibi a waɗannan wuraren da za mu kawo to ba shi da laifi babu zunubi to amma kafin nan menene hukuncin giba al'imam ibn kathir Allah ya ji ganshi da rahama cikin tafsirin da ya yi wa alƙur'ani mai girma yake cewa walghibatu muharramatun bil ijma giba yi da wani a bayan idan shi An ambatan wani da aibi a bayan idan shi koyi da shi a bayan idan shi haramun ne da ijma'in malamai yace wala yustasna min zalika illa ma rajahat maslahatuhu ba a to gaciye hakan sai abinda maslahar shi ta rinjaya maslaha shi ta rinja wato yin gibar ambatan mutum a bayan idan shi da abin da baya so idan ya zanto akwai maslaha to babu laifi ana iya yi amma nan ba maslahar bahaushe ba maslahar shari'a dai shi bahaushe yana iya ce ma aini akwai maslaha a wannan in ka tambaye shi sai ce maslaha shi yake lura bai san a shari'a an aka ce maslaha ba akwai abin da ake nufi kamar yadda idan aka ce larura akwai dokoki abinda ake nufi da larura a shari'a akwai kuma larura a wajen bahaushe to nan ma ita giba haramun ce da ijma'in jimalin ibn kathir ko ba a toga ciyewa sai abin da ya zamto maslahar shitarin jaya kama fil jar'i wa ta'dil kamar wato a ilimin fallasa da yabo wajen malaman hadisi ilimin yabo da fallasa ga nan za a bayyana cewa wane siƙa ne wane ana karɓan hadisin shi a wane fasiki ne wane makaryaci ne wane kawai yana tattara ƙarerai ne ce annabi ya ce a ga nan ai ko a bayan idan mutum kunga maslaha shi ne a ambata wa mutane domin su gane makareci ne kar su karɓi hadisin shi nan misali ne ma lai kawo kama fil jarhi wa ta'dil wan nasiha da nasiha in za a yi nasiha wani ya nemi ka masa nasiha ba wai kamar wa'azi ba wani lokaci ya nemi ka mai nasiha cewa zai yi aure a gidan suwa ne ko zai auri ƴar ne to anan ka ambaci abin da ka sani ba giba ba ne mutumin kwarai ne a matar shi ma ya kwarai ce a ganin nasiha kake yi ba yadda muke tsammanin an ce nasiha shi ne wa'azi kawai ba a ka faɗa mai a gidan da kake neman auren nan mutanen kwarai ne mahaifin na kwarai ne tsayayya ne a gidan shi yake da ta cewa gidan kuma uwar tana mai biyayya gwargwadon hali kuma ko baya nan tana kulawa da yayan makarantar su tarbiyyar su ina za su je su wane ne kawayen su ka ganin kayi nasiha ka faɗi gaskiya hakan nan idan sabanin haka ne ma ka san baban je kana yi ka ne a gidan shi kawai ya haife su ne ya sa musu suna ya ƙara gaba to an tambi ka faɗi gaskiya idan ka san cewa gidan uwacce take jan ragama shi dai dan mijin tace ne kamar yadda wani ya ce shi kafin ta ce ma shi mijin kafin ta ce ne a wanda an ce kai mijin ta tinsa ce a shi ba ma mijin ta shi kafin ta ce ne ma shi yana kaga wannan in ka zo neman aure gidan sai ka faɗa ya tambaye ka na. shawara ka faɗa mai gaskiya ga yadda gidan yake ka ce a ba mafari a gidan uwace kuma kullum sai an nemi ma izini saboda kan kai aure a wannan gidan duk abin da zai gudana a gidanka ma sai an yi waya tukunna ta ba da izini da ƙarshe kai ma ɗin komai lamarinka sai ta ce a yi kafin kai ka ganin ka ai ka ambace su da abin da ba za su so su ji ba to amma nan babu laifi saboda nasiya maslahar tarin jayi wannan maganar gibar ibn hajar al-haitami ba ibn hajar al ba ibn hajar al-haitami shi ma yake cewa al-ghibatu min al-kaba'ir giba tana daga cikin manya-manyan laifuffuka الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة يتي دليلي masu yawa ingantattu wanda suke sarari sun bayyana cewa annaha kabira cewa giba babban laifi ne me ma'anan babban laifi dole ne sai ka tuba kafin a gafarta bi ma'ana idan kai baka tuba ba a gidan duniya har ka mutu to lamarinka yana ƙarƙashin mashi'ar Allah ne a ranar gobe kiyama idan Allah ya so sai ya gafarta maka ba za ka ya da gango a wuta ba idan kuma Allah ya ga dama sai ka ya da zango a wuta ka ɗanɗani gwargwadon wannan laifin gibar amma daga ƙarshe dai makomarka aljanna ce saboda kalmar la'ilaha illallah inda kake tattare da ita an fahimci nan kabira to ita giba babban laifi ne yace lakinnaha taftalifu izaman sai dai tana bambanta girman nata da rashin girma izaman wa diddahu bi hasabi ikhtilafi mafsadatiha wato lura da bambancin barnatta yace wa qad ja'alaha man utiya jawami alkalimi adilata ghasb mali wa qatl an yace kuma lallai wanda aka baiwa jawami'ul kalim eh jawami'ul kalim takaitattun kalmomi wanda suke kunshe da ma'anoni masu yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya siffanta ya sanya giba daidai suke da kwashewa mutum dukiya ko kisan rai da faɗin shi sallallahu Alaihi sallama kullum musulmi alal musulmi haramun duk musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne damu jinin shi haramun ne jinin musulmi a wajen ɗan uwan shi musulmi haramun ne ba zai zuban mai da jini ba haramun ne ya zuban mai da jini wa malu dukiyar shi ma haramun ce ba za ka karɓar mishi dukiya ko ka ci dukiyar shi ba sai da haƙƙi da yarda shi wa irduhu da mutuncinsa da me mutuncin nan ne mahallin shahid ɗin da malam ibn hajar al yake cewa annabi sallallahu ya sanya jiba tare da wato daidai da kwace dukiya da kisan rai yace wal ghasbu wal qatlu ijma'an kwace dukiya kwace kwace wa mutum dukiyar shi da kuma kisa waɗannan manya-manyan laifuffuka ne da ijma'in malamai yace fa kaza salmul irbi hakan nan cin mutuncin mutum kutsawa cikin mutuncin mutum kaga kai da mutum kai ka kai da shi ai kutsawa ne cikin mutuncin shi shiga ne cikin wato hurumin shi har ma yake ce wasu malamai suke cewa an haka to ijima'i? cewa ita giba tana daga cikin manya-manyan laifuffuka sai dai babu ijima'i. maganar gaskiya akwai malaman da sun hakaito saɓanin haka sun hakaito saɓanin haka to idan ma ba a sami ijimai akan haka ba to mafi ƙarancin abin da za a ce duk mutumin da ya yi da ya yi gibar wani mutumin ƙwarai, waliyin Allah mutum na gari an san mutumin ƙwarai ne amma ka je kai kai da shi kai gibar shi to ba zai zanto daidai da gibar kuma gama gari ko jahili ko fasiki ba ba zai zamto daidai ba sau da aka sai mu lura da wannan kwarai gibar tana samun bambanci ne bisa bambancin wanda aka yi da shi din idan mutum ya zamto kaman mene mutum ne mai tsantseni mutumin kwarai gibashi hukuncin gibashi ya sha bamban da wanda zai zamto mutum fasiki ne ba mutumin kwarai bane ba nagari bane ya shahara ma da sabawa Allah to shine nan malam a gabar da ya kawo sai yake cewa wa qad al ghibatu ko dan ya kawo dalili da yake nuna haramcin wala yaghtab ba'dukum ba'da haramun ne dai gibar kawai in aka samu saɓanin shin kabira ce ko ba kabira ba kuma ga al-Imam da al Ibn Kathir duk sun yi maganar wato kabira ce ko ya Ibn Kathir ce kabira ce min kaba'iri az musamman ma idan ya zamto babu wata maslaha mai rinjaye wajen yin giba din to nan malam yace ce wa ƙatta juzul ghibatu fi umurin giba ta kan iya zamtowa ta halatta a wasu al'amura shi ne malam ya ce a tazallumu ka an ya ƙula lilƙadi كأن يقول للقاضي ظلمني فلان والفاسق المجاهر بفتقه والمبتدع والحاكم الجائر وتحذير المسلمين من الشر وذلك كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين أو إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو نحوه تذكره تذكره للمشتري نصيحة له سيكر شيء التعريف فإذا عرف عرف بلقب ذكر به إن إن اضطررت, إن اضطررت إلى ذلك ولا تجوز تنقصا وانا مقال الدمال يكاكي ننقبا كده أما برئم bayyana ma'anar magana shi kafin mu koma asalin shi ma in ne ɗauko ya ɗan gyara ya kuskure ma daga wajen al'imamun nawawi ne al'imamun nawawi shi ne kawo wuraren da ya halatta a yi giba bari na karanta na malam tukunna kafin mu kawo na al'imamun nawawi malaiti a mutumin da aka zalunce shi babu laifi ya je wajen alkali ka an ya kula lilqadi ya ce da alkali zalamani fulan ya wajen alkali wani fa ya zalunce ni wani ya zalunce ni ya kwace mun gona ta ya zalunce ni ya shiga filin da na saya shekaru goma sha amma ya wabci wajen taku goma Ka ganin wanda ya je wajen alkali a wurin alkali ai wannan maganganun da yake ambatawa wancan baya so a bayan gidan shi ake yi amma kuma babu laifi saboda zalunta shi aka yi Allah ta'ala cikin alkur'ani ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim shi nan an zalunce shi kan ya kula li qadi zalamani fulan wal fasik da kuma fasiki al-mujahiru bi fisqihi fasikin da yake fito na fito yake bayyana fasikancin shi wannan dan an yi ambaci fasikancin nashi babu laifi wanda zai zo bayyana jama'a yana kurbagiya giya ko kuma ya zama mai jiki ma shi gaban 'ya'yan shi ma kawai zai busa a bar ya ta busa ta ba ma wai ta ba ba tana yawa, har ma wiwi shi zai iya sha Ka kaganin ya zamto fasiki kuma mai bayyana laifin nashi tana iya ma in yayin shi sun yi wani abu kaji yana cewa kai ku bar su sun isa su abin da muka yi abba ne shekaru talatin da biyar da suka wuce ta ga wannan ba maganar nadama shi hattin kaho yake yi ma mujahirin fiski ne mai hukun abu ya wuce ya yi kokari ya shirya da mahalicinsa wancan ya wuce a nemi gafara kar ma a ambata amma shi kaga yana butawan in yara sun yi laifi ya ce ma kawai me za su yi ai ba su yi zafi abin da shi ya yi a baya ba kaga wannan don an ambace shi ai ba a giba shi aka yi ba wal mubtadi da dan bid'a wanda shi kullun kawai ya kirkiri wata al'amara a addini wanda ba su da tushe babu su a addini yana kokarin yayi wa addini kuskurima kaga wannan shi dan bid'a ne bid'a yake kirkira kuma addinin nan cike yake fa wallahi duk ibadin da muke gani har ka mutu duk ka duk kwazanka an na filfili ne in ta dawo'i ne in ambatan Allah ne da aka suka zo a addini ingantattu wallahi har ka gama duniyan nan baka isa ka kure addinin ba to in ku akwai ingantacce da baka isa ka kure shi ba to ka shagalci da shi mana kawai me yasa sai ka je kana ta jajibo abin da babu shi wai kai sai ka shigo da shi addini kai ta wahalar da kanka kana samun zunubi to wal mubtadi wal hakim al ja'ir da shugaba az-zalimi wannan shugaba az dan an ambace shi da zaluncin da yake yi wannan baya cikin giba in dai maslaha ta zamto tarin jaya ambatan haka a wayarwa da mutane kai ko shi a ambata mishi ta hanyar da ta dace wannan duk ba baya zamtowa giba da aka haramta musamman ma idan za ka iya samun wani da za ka bayyana mishi wane fa zalimi ne wane kaga ya ci kaza wane ya ci Wa wane shugaban ƙaramar hukuma kaza fa zalimi ne ya karɓi kuɗi yana karɓan kuɗin da ake turowa a gwamnatin tarayya kuma ya kamata ya yi ma mutane aiki kuma yanzu ya ƙi bai gyara makarantu ba bai gyara kaza ba ba ruwan sha babu magunguna a ƙaramar hukuma haka idan kana da alaƙa da wani da ya san shi in ka je ka same shi kana ta bayyana mai ai wane kaza ne wani kaza wannan ba giba ba ce ma giba ce amma babu laifi ta halatta saboda kana so ne ma a gyara a isan mai da wannan saƙon walhakim aljair wato da shugaba azzalimi wa tahdhirul musulmi na ash-shar hakan nan wajen gargadi wa musulmai game da wani sharri wannan ba giba a ciki zaka iya yi wa zalika ka jar'il na min ruwa mala yace kamar sukar wato waɗanda suka cancanci a soke cikin marawaita hadisai wa shuhud da waɗanda za su yi shaida a wanda zai shaida ba kowa ba ne in mutum fasiki ne ai ba za a kawo shi ya shaida ba ba za a kawo shi ya yi mai ba shaida ba wajen alkali wal musannifin haka nan masu rubuce-rubucen littattafai idan an tashi za a yi bayani kada wani ya je ya ɗauko kawai takardu ya kudin duno ya yi ma littafi kwalliya alhali duk kafirci ne a ciki da zandaka da fito na fito da addinin Allah haka a nan za a bayyana wa mutane ta littafi kaza barna ce a cikar mutane su karanta wannan shi ma baya cikin giba au idza ra'aita man yashtari shay'an ma'iban ko kuma idan kaga wani wanda zai sai wata haja wacce akwai aibi a tattare da ita mai sayarwan yana so ya mai kudin dine kai kuma kaga za a buga mishi tana yiwa mota ce an mata welcome back shi kuma zai siye ta a yar kwatano an ce mai ma watan da ya gabata aka shigo da ita kai kuma ka san akwai aibi ƙarya ne to wannan ba giba ba ce za ka iya samun shi cewa na kai ƙoƙarin wannan motar dai in ba tilas ba ne gaskiya ba sabuwa ba ce kai dai in za ka siya ka san me za ka siya don bai fi sati biyu ba ma aka aka mata aka bude injin ɗin ta kai ringin ka ganin nasiha kamai ko ka gan shi zai sai wani ko yadi ko wani gida ne da ka san akwai matsala akan gidan ko fili ne ana ta'arta ba akan filayen sai ka gan shi zai za a mai kudindini an ja shi kan dutse ana ta mai daɗin zance ai nan da shekara goma in dai wajen nan ka ai miliyoyi ne sai ka zo ka gode mana in ka ga an ja shi ana ta mai to ja shi kai ma ka samu ce akwai aibi ba ka bincika kafin dai ka fito da kudinka to ka bincika to nan ba laifi dan sun zo sun kace ma munafiki su fada za su kare duniyar nan suna cewa munafiki kace eh kai ka san dai wajen mahaliccinka kai ba munafikin bane أو إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو نحوه تذكره للمشتري نصيحة له kaga mutumin da zai sai wani abu da akwai aibi a ciki ko makamancinsa to ka ambata wa mai saya din saboda nasiha gare shi ka mishi nasiha yace sai a tarif wato ta'rifi me ta'rifi bayyana wane ne wane shine ma'anar ta'rifin a san in wani an san shi da cewa ba za a fahimci shi ake nufi ba har sai ka ce mai ne eh, abin baya ɗin ne da kifto mutum usul ƙozo kenan ko? to da ana kiran shi ko? to mu ce dai ƙozo ko na abin nan kaga wani zai zamto yana da wannan siffar in ba in suna ka ambata zalla tana yawa a garin ba a san shi ba amma kana cewa wane ne kaza shikenan an gane shi kaga nan ba suka bace kai ma ba ka ambata dan ka suke shi bane a dan da wannan abin ya shahara to wannan babu laifi dan kai a ce wane alaji wane mai kusumbi alaji wane eh, gurgu ko alaji wane mai ido ɗaya ko alajuwa ne makahu ko ka san akan ambaci wasu da sunayensu amma an baka sanya wannan lakabin ba to ba za a gane shi kake nufi ba to in wannan babu laifi shine malace fa idza urifa bi laqabin zukira bihi idan aka san mutum da wani lakabi to za a ambace shi da wannan lakabin in turinta ila zalika idan ya zamto larura ta sa sai ka ambace shi da wannan aibin wala ta juzu ta na kusantiri, bai halatta ka kuma ambace shi domin kaskantar da shi ba za ka ambata ne domin dai ka bambance wane da wane ko wane da wane za ka samu a kone a wani gari ana ce mai alajuwa ne mai ƙaramin hannu ka ganin wata kalma ce amma da wannan ake gane shi akwai wani za ka janta a wane mai yatsu tara ko mai yatsu takwas suna halitta shi kenan amma kuma an baka ambata ba za a gane shi ake nufi ba an fahimta to iya nan malam ya tsayar da magana shi a inna yace ce na ya ɗebo zantukan akwai raf'ul riba na limamu shekani da kuma sahihu muslim tare da sharhin da nawawi amma bari ku ji me al-imamu ya faɗa shi al-imamu cewa ya i'lam ka sani anna al ta tubahu li gharadin sahihin shar'iyyin lalle ita giba tana zantowa halal ne ana da ko ana yana zantowa halal a yi ta saboda wata manufa ingantacciya a shari'a la yumkin wusulu ilaihi illa biha wanda ba za a iya isa zuwa ga wannan manufa ingantacciya ta shari'a ba sai ta hanyar giba to nan babu laifi a yi giba ce, wa huwa sittatu abwab a wasu babi shida ne a wasu wurare shida yace na al-awwal at-tadhallum shine wanda malam ya ka anan idan an zalunci mutum yadda zai kai ƙara domin ya bayyana cewa an zalunce shi yana neman haƙƙi fa Juzulil lil mazlumi an yatazallama ila as-sultan ya halatta ga wanda aka zalunce shi ya kai ƙaran wannan zaluncin wajen sarki ko shugaba wal da alkali wa ma da makamantansu mimma lahu wilayatun aw qudratun ala insafi min zalimi a cikin abin da yana da wani shugabanci ko yana da wani iko da zai iya masa adalci game da wannan zaluncin da aka mai fa yaqul sai ce zalamani fulanun kaza in yaje zai ce wani fa ya zalunce ni kaza ya kwace mun kudi na ya karɓi waya ta yi danna-danna ya transfer ɗin duk kuɗi na ya tura account ɗin shi wani ya zo ya karɓi abin nan password ɗin crypto ɗina duk ya ɗebe su kwentin da nake da shi duk ya harba ya sayar da su ko kuma mun gaba cinikin main ɗina na ɗan samu 'yan miliyoyi na kawai ya ɗauka ya san password ɗina a atm da ɗauka ya je duk ya kwashe kudin kun gana ai dai an zalunci mutum ne ko to in yaje wajen alƙali ya ce zalamani fulanun kaza wani ya zalunce ni kaza الثاني ya ce na biyu. waje na biyu da aka halatta giba alisti'anatu ala taghyiril munkar neman taimakon wani wajen canja wani mummunan abu da ake aikatawa wa raddil asi ila sawab da dawo da mai saban Allah zuwa daidai فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر سيتيدا wanda yake ganin ko mutumin da yake ganin zai iya kawar da zai gusar da wannan mummunan aikin ko mummunan abu sai ya ce da shi fulanun ya amalu kaza wane fa yana aikata kaza wane yana aikata kaza tana iwa wannan da aka yi magana akan shi yana karkashin ka ne a shago kaga yana kana da iko da shi Wana fa a shagon kunnan abincika yana haɗa kaza da kaza ko wane baya tallafakan kan lokaci wane in sun tashi daga kasuwa fa a sa ido yawanci a kwango za ka gansu ko za a gansa a unguwar kwango suna a wani ɗaki da suke shiga ko can za a gansu da ledoji su ne ‘yan fatauci su suke saiwa da yara kayan maye kaga nan da kaje ka faɗa wa mahaifin shi ko wanda yake da iko a kan shi wanda zai iya tsawatar mai wannan ba giba ba ce matukar dai kayi ne don Allah ba domin tozarta ko don bayyana wani a kana kayi ne tsakaninka da Allah ba don da kuna yi tare ba ya cinye ma kuɗi kawai barka tora asirin shi a gida amma kai kana can kana ci gaba da naka imam nawa ya ce asalis na uku alistifta neman fatawa wajen neman fatawa ma babu laifi ko da an yi giba babu laifi fai kulu lilmufti zai iya zuwa ya ce da mai ba da fatawa malami zalamani abi babana fa ya zalince ni aw akhi ko dan uwana ya zalunce ni an bar mana gado ya ki yadda a raba gadan yayi baba kere akai ko yace dan uwana ko yan uwan mu sun zalunce mu sun ce ai suna bin baban mu bashi ko kuma da su aka tara kudin saboda haka sai an zo an kasa su in sun ibna su abin da ya rage sai a zo a raba kuma gado ka ganin zalunci ne sai ya je wajen neman fatawa ya tabbatar da hukuncin a shari'a kafin ya je ɗaukan mataki kuma eh, na wanda suke rike da madafan iko au zauji ko majalta ce mijina ne ya zalunce ni ko kuma baya ba da kudin cefa ne yadda ya kamata kamar yadda baiwa Allah nan ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi ta ce mijinta abu Sufiya rajulun shahid ke baban sufiyanu fa mutum ne mai ƙwauro marowaci baya ba mu abin da zai ishe mu har annabisa kun ganin, nan ai ba ta nemi izinin mijin ba ta zo neman fatawa ne wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kunga kuma abin da ta ambata ai mijin nata ba zai so ba amma kuma neman fatawa take babu laifi shin za ta iya ɗauka daga dukiyar shi abinda zai ishe su a nan sadarwar ce ki ɗauka daga cikin dukiyar shi kudi ma ya fi ki wa waladaki bil ma'ruf ki ɗauki abin da zai ishe ki ke da 'ya'yanki amma da kyautatawa don wasu matan za ga suna kafa hujja da wannan sai ga mijin yana rataye rigar shi ta ɗibi kudin ne ta ɗibi na adashe ta ɗibi na anko ba lokaci ɗaya ba su ta zara ce ai malam ya ce ya halatta a sunna ma a sunna ta manzala sasanin ya halatta a sai dai sunnar ba sunna ba a sunna dai kin ta amana a ki. kin ɗiba abin da ke halatta abin da ya halatta shi ne ki ba abin da zai ishe ki gwargwadon bil ma'ruf da kyauta da al'adarku misali in mijinki tsakatsaki ne to za ki ɗauki abin da za ku rayuwarku ta tsakatsaki in kuma mala'u ne ku to za a lura da yanayinku mijin gwamna ne cefanen gidan gwamna ya sha bamban da cefanen yayuwan nasu ko mijin miskinin zama tira ba ne kaga cefanen shi daban cefanen ko mala'u daban masu in ya zamto ke fanan da za ta yi na daira dubu ɗaya ya ishe ta a kullum misali to in ta tashi ɗauka haramun ne ta ɗauki sama da wannan in kuma ya zamto dama ce da ya saba bayarwa daidai abin da yake musu banda kayan abinci 700 ne to 700 bakwai ɗin za ta ɗauka shi ne manan bil ma'aruf bil ma'aruf kenan al'ada tana da tasiri a nan da yanayin da ake ciki to wannan dai na ƙara bayani don kar in bar zancen a dunkule wata tana ji an ce ki ɗauka abin da zai ishe ki da 'ya'yanki to sai ta fara ai dama suna cikin kaza za su sha fik da safe da rana kuma ya kamata a siyo kaza da daddare ma ta kwashe mai kuɗi da fatawar da ba haka ake nufi ba haka nan shi ma mijin zai iya zuwa ya tambaya matata tana da taurin kai malam tana da kaza tana da kaza to me kamata ne me hukuncinta zan ce kada ta fita sai ce to ma sai an fitan kaga nan yana neman fatawa ba ta nan ai ba za ta so a ji a tambayi malam game da ita ba to wannan maganar ko neman fatawar babu laifi ko da tiga ce ta giba malam yace arrabe al-imam nawawi yace na hudu tahzirul muslimina min ash-sharri wa nasihatuhum gargadi ga musulmai game da sharri da ya musu nasiha wannan ma baya cikin giba mun kawo misalai ɗazu ko Ya ce alkhamis na biyar an yakuna mujahiran bi fiskihi mutum ya zamto mai bayyana mai fito na fito ne da fasikancin shi au bid'atihi ko bi bid'atsa wannan babu zai biya ambace shi a bayyana wa mutane sharrin shi yanzu misali irin su dan anti dan anti ba komai Allah yake cewa ba shi irin su masussuka kaga dancin da suke ba za a ce ba za a yi magana ba za a ambata su masussuka sun debo kaza suna wannan a yi wa mutane gargadi game da wannan bid'a da rushe addini da suke babu laifi malaka kal mujahiri bi khamri kamar wanda yake bayyana shan giya wa musadaratin nas da mutumin da baya kunyar ya rika kwashe kayan mutane ka san akwai wanda shi yanzu kawai yanzu yanzu zai kwashe kayan mutane ko sata karara ma za ga yana zuwa yana ɗiban abubuwan mutane wa akhdhil maksi. da karban haraji ba tare da haƙƙi ba akwai wanda shi kawai za ga ya tinka shi dai ta tara haraji yana cin kudin mutane ba tare da haƙƙi ba wa akhdhil maqti wa ghayriha da makamantan su inji al-Imam an-Nawawi sadis na shida at-ta'rif kamar yadda malam ya kada zu shi tare ce muku al-Imam an-Nawawi shi ya takaita wannan abuwan lalla malam yayi amfani da wannan tun daga shi ya ce ma cikin madogarar wuraren da yake a koma akwai littafin al-Imam Muslim wanda ya sharhin kai akwai littafin al-imam wanda ya sharhin sahihu muslim da ya sa masa suna al-minhaj sharh sahih muslim fa idza insanu ma'rufan bi idan mutum ya zanto yana da nickname an sa mai lakabi na al'amash, wa al'amash shi shine wanda baya gani sai da yamma dindimi dindimi yamma yi ganin shi ya fara yayi rauni ana kiran shi al'amash. wal'araj da gurgu idan ya zamto mutum an san shi da lakabin gurgu wal'asam wal'a'ma wato da wanda baya ji da wanda baya eh, baya gani wal'ahwal da wanda ganin shi waye al'ahwal wanda za ga juye idan shi mai ake kiran shi ma hararagarki hararagarki ko shi ne al'ahwal namiji mace kuma haula wa gairihim da makamantansu ta'rifuhum bidhalik jaza ta'rifuhum bidhalik ya halatta a bayyana su da wannan yanzu a cikin cikin manya-manyan malaman musulunci al'amash ake ce mai sunan shi Sulaiman ibn Mihran Sulaiman ibn Mihran amma ya fi shahara da kace al'amash ya fi shahara da wannan laƙabin ko a isnadin hadisa ga Haddasa na wani an al-a'mash an kaza أعرج ما ببما لنيني شين عبد الرحمن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز أما أنفسني شدا الأعرج تشين مالا نو يتفى فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء waɗannan sabubba ne guda shida da malamai suka ambace su wa aktaruha mujmaun alaiha mafi yawancinsu, an yi ijma'i akan su da Lailu al ahadith as sahihati mashura dalilan daga hadisai ingantattu shahararru ne wato duk in ka koma waɗannan har guda na shidan nan zaka samu musu dalilai eh, sanannu to wannan wuraren babu laifi ko da an yi giba kamar yadda ya gabata amma malamai suna kawo bawabi ƙa'idoji na yin giba a irin wannan yanayi a iya ƙoƙari kar a giban in akwai hanyoyin da za a bi in kuma ya zamto za a yi giban a wannan halaye shida to suka ce dole mutum ya lura da ƙa'idoji kamar haka abu na farko al-ikhlas ya zamto ya tsarkake niyyar shi don Allah yake so ya bayyana wannan abu zai je bayyana wani fa ku yana wani abu ai kokari a hana shi baba wani ya shiga fa abin nan a tsawatan mai wani zai je jajibo kaza ka ganin tun bayyana da kake zamto don Allah kai ka tsarkake niyyarka ba wai kana yi bane domin tozarci ko ko kuma huce haushi na biyu wato sharadi na na biyu da suka kawo ko ƙa'ida ta biyu in zai iya yiwa kada ka ayyana mutumin matuƙar rashin ayyana shi zai ba da abin da ake so in ba ya zama dole ba kada ka ambaci sunan wani za ka yi tattu wurin nan naku gaskiya ku lura fa akwai waɗanda suke shaye-shaye a cikin wurin nan idan kuka rufe kaga nan ka yi iya kokarin kama baka ambaci sunan abin nan su za su sa'idu tana ya ka wanda yake yi to in zai yi kada ambaci sunan wani inda za a magance matsalar ba tare da ambatan suna ba shi ya fi dacewa amma ya zanto akwai maslahar ambata din babu laifi nan ma sannan kuma sharaɗi na ga ko ka'ida ta gaba ka ambaci dan uwan naka da abin da yake tattare da shi kar kai kari kada sai ka kai inna lillahi wato abinda haka kuka bar lamarin na ya baci sai ka gama fankama abin kan ba ma shi alhali kuma bai kai ba to nan ba a so ka ambaci iya abin da yake tattare da shi din na ƙarshe ka tabbatar da cewa idan kai wannan gibar ka ambata din ba za a samu wata barna da tafi wannan maslahar da kake tunani ba to in dai za a samu wata barna kuma daidai da wannan ko sama da wannan abin da kake tunani to kada ka yi idan to akwai bukatar haka in ba bukata kai kokari ka kame Allah ta'ala ya samu dace ina ganin saboda lokaci bari mu tsaya anan ko bari mu dasa aya anan in Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga cuta ta goma sha tara da take samun harsuna a cikin waɗanda malam ya ambato ita ce annamima in gama da alghiba sai ko malai kawo annamima abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu eh, Allah ya hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu ma gabaki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh